Mahimman batutuwa biyu ne aka tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta shugaban gwamnatin rikon ƙwaryar kasar Chadi General Muhammad Idris Debi na farko yi wa shugaba Muhammad Bazoum bayani a dangane da halin da ake ciki game da tafiyar gwamnatin rikon kwaryar da aka kafa bayan rasuwar shugaban kasar Chadi Marshal Idris Debi. Nous sommes venus ici pour affirmer notre amitié ya ce na zo ne in ƙara jaddada girman dangantakar da ke tsakanin chadi da niger sannan kuma in yi wa ɗan uwana muhammad bazum godiya saboda gudunmuwar da yake bamu bayan rasuwar marshal idris debi masu rajin kare demokradiyya irin su shugaban kungiyar moshen siraji isa na kallon wannan ziyara a matsayin wata alamar haske game da nauyin da aka ɗora wa shugaban nishar muhammad bazum mai alhakin sasanta bangarorin kasar chadi yau an sa gwamnati addu'ar da kansu suka yi na'am suka shiga kenan wannan ya nuna cewa hakika akwai haske zuwa gaba da za su iya samu eh, zaman lahiya ba don komai ba saboda zaman lahiya ta daure a cadi sannan kuma a samu a nuhi gaba wajen eh, yaƙi da ta'addanci eh, a yankin sahel batu na biyu shine wanda ya shafi harkar tsaro kasancewar chadi na taka rawa sosai a yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin chadi da yankin sahel a nan muhammad dabi ya ce kamar yadda aka sani muna da dakaru da ke da sansani a garin tera waɗanda ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar jason sahel saboda haka zan je in jajanta masu rasuwar marishar idris debi sannan kuma in ƙara musu ƙwarin gwiwa domin su ci gaba da aiki ba gajiyawa mai sharhi akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasum na ganin ziyarar ta janar muhammad idris debi za ta yi tasiri sosai a kawunan dakarunsa da ke fagen daga bayan abubuwan da suka faru a cajin mutuwa idris debi wajen fagen daga wasu daga cikinsu sun balle suka koma gida suka ga babu wani dalilin suna nan kuma su bar baya da kura har a yi sanadiyar rasuwar mutuwar shugaban kasai aka samu aka lalbe su suka dawo wanda ba su daga kin ba aka sa suka tsayar to yanzu saboda za yi don ya nuna musu gida komi ya zo daidai kuma ana ci gaba da tabbatar da tsaro wanda ya kamata kuma dama dai dakaru ne da suke karkashin shi don zai nuna musu mahimmancin tsayuwar su wurin saboda yana da alaka da zaman lahiya ita ma cadin kuma duk gumurzun da ya kamata su yi da fafatakar da ya kamata su yi su yi musamman wannan 'yan lokuta da ake ganin an dan samu rauni. Kasar Chadi mai fama da tarsomar wasu daga cikin 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula masu kin jinin gwamnatin da ta gaci marigayi Idris Debi ta ba da sanarwar murkushe kungiyar 'yan tawayen fak kwatkwata a karshen makon jiya bayan shafe kusan wata guda ana kafsa fada a kokarin su na shiga birnin Injamena. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.